3 take amfani da wannan ilimi ba za ka iya zama masanin kimiyya ba sai ka iya wannan ilimi ka bi daki daki ka gane ɗaya bayan ɗaya tare da nutsuwa wannan yana nufin equal daidai da in za ka ba wannan ma'ana da hausa ka ce daidai da in ka kalli ta tana da ɓarin hagu left hand side left hand side ɓarin hagu right hand side ɓarin dama left hand side nan in za ka faɗa cewa za ka yi ɓarin hagu daidai yake da ɓarin dama wannan daidai yake da ɓarin dama hagun ɓarin hagu left hagu hand side ɓarin hannun hagu nan ɗina daidai yake da ɓarin hannun dama nan kenan nan ne daidai da ko 'yan sanda ko soju zaka ji ana left right left yana nufin hagu right yana nufin dama wannan kenan 1 plus 1 ka gani ɓarin hagu biyu barin dama biyu biyu daidai take da ɗaya a tara da ɗaya za ka iya ganin 3 minus 1 daidai yake da 5 minus 2 3 minus 1 is 2 daidai yake da 5 minus 3 daidai yake 2 nan kun yadda da ni barin hagu daidai yake da barin dama barin hagu uku a ɗaya biyu ɗaya zai baka biyu ɓarin dama biyar a ɗaya biyu uku zai baka biyu wannan abin yana nufin duk abin da ya zo ma a ɓarin hagu daidai ke da ɓarin dama za a iya ce ma 1 plus 5 daidai ke da 10 minus 4 ɗaya a tara da biyar daidai ke da goma a ɗaya biyu da kai tunani wannan daidai ne kaga ɗaya a tara da biyar daidai ke da goma a ɗaya biyu hudu ka yadda da ni kaga kenan wannan tana nufin daidai da ka ce ɗaya nan ka rubuta ɗaya a ɗaya a tara da daidai kaga daidai ke da wannan bayanin da za ka yi idan aka ce ma 1 plus 3 equal to 2 kasan karya ne wannan ɗaya a tara da uku daidai ke da biyu ɓarin hagu daidai ke da hudu ɓarin dama kaga wannan karya ne sai kai haka yana nufin ba daidai yake ba in kaga an yi haka ana nufin ba daidai yake ba in kaga an yi haka ana nufin daidai yake abin da za ka riƙe to za mu fara auna fahimta dan Allah ka nutsu sai na ce x plus 3 is equal to 5 wata nan ba ce da ban santa ba idan na tara ta da uku za ta bani biyar ɓarin dama daidai yake da biyar ɓarin hagu kuma zai zama biyar ne yayin da na tara uku da wannan nambar ka yi tunani wannan wace namba ce biyu har ka gano x daidai take da biyu to kaga an gwada ma kwakwalwa Tambaye ka za a ce wata namba ce in ka tara ta da uku zai ta baka biyar ɓarin hagu barin dama na biyar barin hagu zai zama biyar ne yayin da na tara uku da wata namba wata namba ce biyu x minus 2 is equal daidai ke da 5 x minus 2 equal to 5 nan x plus 3 equal to 5 nan x minus 2 wata namba ce da ban sani ba idan na ɗebe biyu daga cikinta za ta bani biyar wata namba ce da ban sani ba idan na ɗebe bi daga cikinta za ta bani biyar wata namba ce nan ba a santa ba sunanta x wai ba a santa ba in ka yaki ce bi daga cikinta biyar za ta zama ka yi tunani wata namba ce x is 7 a nan kaga x is what x is nan x daidai take da biyu a nan x daidai take da bakwai kuma ka yi tunani ka gani bakwai ce in ka ɗebe biyu za ta baka biyar in ne maka haka 2x equal to 6 2x yayin da aka ce ma 2x ana nufin sau ne a tsakaninsu ka kula da wani karatu in aka ce ma x plus 2 wai x ce in an tara ta da biyu in an ma haka x minus 2 yana nufin x ce in an ɗebe biyu in an maka haka 2x ana nufin x ce in an yi sau biyu to ba zai yiwu a algebra ka ce wai x times 2 no x times 2 daidai yake da 2x saboda haka duk ranar da kaga 2x ana nufin x times 2 in kaga 3x ana nufin x times 3 in kaga 5x ana nufin 5 times x in kaga 6x ana nufin 6 times x to in dai ka gansu a gimtse an gimtse su to sau ne a tsakaninsu ka kaddara akwai sau a tsakanin nan yayin da aka ce karanta wannan da hausa cewa za ka yi x wata namba ce da ban santa ba in ne ta sau biyu za ta ba ni shida wata namba ce da ban santa ba in na ta sau biyu za ta ba ni shida karanta wannan da hausa wata namba ce da ban sani ba in na kwashe biyu a ciki za ta ba ni biyar karanta nan da hausa wata namba ce da ban sani ba in na tara ta da uku za ta ba ni biyar to kaga in sau ne ka yi tunani wace namba ce wacce in kai ta sau biyu za ta ka shida face uku za a iya ce maka x over 2 equal to 5 da hausa wata namba ce da ban sani ba in na raba ta da biyu za ta bani biyar wata namba ce da ban sani ba in na raba ta da biyu za ta bani biyar yi tunani wannan nambar ba komai ba ce face goma to in ka kalli wannan karatun daki-daki guda hudu ake son ka iya karantawa ka iya karantawa yayin da ya zo da tarawa ka iya karantawa yayin da ya zo da ɗebewa ka iya karantawa yayin da ya zo da sau ka iya karantawa yayin da ya zo da ɗebewa yayin da ya zo da rabawa hudu kenan tarawa ɗebewa sau rabawa misali in na maka haka x plus 5 wata namba ce da ban sani ba in na tara ta da biyar in na ce ma x minus 5 wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe biyar daga ciki 5x ina nufin wata namba ce da ban sani ba in na yi ta sau biyar x over 5 ana nufin wata namba ce da ban sani ba in na raba ta da biyar ka koyi wannan wata tarawa ɗebewa sau rabawa ga tarawa ɗebewa sau rabawa wata nan ba ce da ban sani ba in na tara ta da biyar wata nan ba ce da ban sani ba in na ɗebe biyar daga ciki wata nan ba ce da ban sani ba in na yi ta sau biyar wata nan ba ce da ban sani ba in na raba ta biyar wannan shine alamar rabawa rabawa rabawa wannan kenan kaga kenan muna da dokoki ƙwaya uku tarawa addition of addition law of linear equation na ce ma addition law of linear equation of linear equation addition law of algebraic linear equation ana nufin yayin da za a ɗauko nambar da ba a sani ba a ce ka tara ta misali ga yadda lodin ya ce wannan nambar ban santa ba in na tara ta da wata namba za ta ba ni bi to ga yadda wannan shine statement ɗin wata namba ce da ban sani ba in na tara ta da a za ta bani b kamar x plus 3 equal to 5 to x ɗin gata a yanzu a nan uku ce b a nan 5 ce in ka karanta nan wata nan ba ce da ban sani ba in na tara ta da uku za ta bani biyar to saboda haka idan haka ne dawo nan ya ake fitar da amsar a algebraic linear equation Yuzin in za ka yi amfani da aljebra sai ka ce, wace namba ce ta zo tare da x. h A eh, ita ce ta zo da tarawa tare da x, to sai ka ɗauke ta kada da ita ɓarin dama. To, idan ka gane yadda aka yi wannan, shi kenan ka huta misali na ɗaya, example, let's say example A, number one. Idan aka ce ma x plus 3 equal to 5 wata namba ce kaga kenan x kalli na x a plus a daidai take da plus 3 a nan b 5 wata namba ce da ban sani ba idan na tara ta da uku za ta bani biyar wata namba ce wacce in an tara ta da uku za ta ba da biyar wata namba ce wacce in an tara ta da uku za ta ba da biyar yi iya tunaninka wannan nambar biyu ce to ya za a yi mu nemo ta da lo lo ɗin cewa yi ka ɗauki wacce take tare da s ka tsallakar da ita ta dawo ɗebewa wacce take tare da x a nan plus 3 ce ɗauke ta ta tsallaka za ta dawo ɗebewa duk wacce take tare da x a ɓarin hagu ɗauke ta ka mayar da ita ɓarin dama ta dawo ɗebewa wannan tarawar ya dawo ɗebewa to zan ɗauki wannan in tsallakar zan ɗauki plus 3 in tsallakar da ita x equal to 5 minus 3 kaga plus 3 ta tsallaka ta dawo minus 3 x is equal to biyar a ɗebe uku biyu kun ga amsa ta ta fito ashe biyu ce in na tara ta da uku za ta bani biyar a iya tunaninka da hankalinka ma za ka gano biyu ce amma in za ka bulo shine wacce take tare da x tsallakar da ita in ka tsallakar da ita tun da plus ne da ita sai ta dawo minus misali na ɗaya ga misali na biyu x plus 1 equal to 2 x plus 1 equal to 2 da hausa da turanci kenan da hausa wata namba ce da ban sani ba in na tara ta da ɗaya za ta bani biyu wata namba ce da ban sani ba in na tara ta da ɗaya za ta bani biyu to ya lodin ya ce to wannan nambar plus 1 ce ita x ɗin da nake nema sai ka danne ta din wannan plus 1 ɗin ka wurga ta can amma plus ne da ita yi ta dawo minus dan na danne x gata ga equal sign ɗina na wurga plus 1 yanzu ta dawo minus 1 kaga sai in gimtse nan ɗin sai in ce x biyu a ɗaya bai ɗaya 1 kaga ashe ɗaya ce in na tara ta da ɗaya za ta bani biyu ɗaya ce in na tara ta da ɗaya za ta bani biyu wannan shine addition law bari mu ga subtraction law subtraction law dokar ɗebewa ga yadda lodin ya ce wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe A a ciki za ta bani biyu to yanzu subtraction ɗebewa ne yadda lodin ya ce ka ɗauki minus a ɗin tun da ɗebewa ne danne x wurga shi dama ya dawo tarawa danne x ɗin nan na danne minus a wurga ta nan sai ta dawo plus b plus a shi kenan kun ga yadda dokar ta ce wannan x ɗin ita nake nema danne ta minus a wurgo ta nan sai ta dawo tarawa plus a Ga shi na danne x na wurga minus a zuwa dama daga hagu minus ɗin ya dawo tarawa in plus ne in ka wurga shi in plus ne in ka wurgo shi sai ya dawo ɗebewa in plus ne in ka wurgo shi sai ya dawo ɗebewa addition low in addition ne ya zama addition low addition tarawa dokar tarawa in ka wurgo ta sai ta dawo ɗebewa nan subtraction low ya zama dokar ɗebewa idan ka wurgo ta nan sai ta dawo tarawa kaga kenan akwai alaka tarawa ta tsallaka ta dawo ɗebewa ɗebewa ta tsallaka ta dawo tarawa shi ma za mu ga misali guda biyu example b na ɗaya x minus 3 equal to 5 da turanci x ga x dina x minus 3 equal to 5 wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe uku daga ciki za ta bani biyar wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe uku daga ciki za ta bani biyar wata namba ce kaga a tunaninka ba ta, nawa ke takwas kenan to kalli doka dan neman x ka dan neman x wata namba ce ta zo tare da x uku ce me ta ɗauko ɗebewa to dokar ɗebewa za ka yi tattara ta da ita da ɗebewar ka watsa ta ɓarin dama ɗebewar sai ta dawo tarawa sai zama x is equal to 5 plus 3 kaga wannan ita na wurgo ta ta dawo nan ta zama tarawa x is now equal to 8 kaga biyar a tara da uku takwas ga misali na biyu zan ce x minus 1 equal to 1 gashi nan ma ɗebewa ce wata namba wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe ɗaya a ciki za ta bani ɗaya wata namba ce da ban sani ba in na ɗebe ɗaya a ciki za ta bani ɗaya a hankalinka da tunaninka ka san biyu ce in ka ɗebe ɗaya to bari ku ga in nemo biyu dan neman x minus 1 watso ta da mugun ƙarfi zuwa ɓarin dama amma ka tuna dokar tunda ɗebewa ce ka watso ta sai ta dawo tarawa ya zama x equal to 1 plus 1 kaga wannan one ɗin ita ce equal dina gashi wannan minus one ɗin ta dawo plus one wannan minus one ɗin ta dawo plus one ɗaya a tara da ɗaya biyu x equal to two kaga wannan number biyu ce to yanzu mun yi dokar tarawa mun yi ta ɗebewa a ta tarawa za ka ɗauki nambar ka wurga ta zuwa ɓarin dama tara ta dawo ɗebewa a ta ɗebewa in ka wurga ta ɓarin dama za ta dawo daga ɗebewa za ta dawo tarawa za mu tafi lo na uku shine multiplication law multiplication yana nufin sau multiplication law za mu ga dokar sau multiplication law of algebraic linear equation shi kuma ax equal to b saboda haka x equal to b over a ga yadda karatun law din ya ce ma'ana ita saboda haka wannan abin yana nufin saboda haka ko kuma hakan saboda haka it implies ko kuma hakan yana nufin kun gane ai so ax equal to b x kake nema yanzu tsakanin a da x sau ne tsakanin a da x sau ne tunda babu tara babu ɗibewa ga ta a jingina a jikinta ko a darasinmu na baya ka ba algebraic expression